الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء amma ba du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da a sha ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama Allah subhanahu wata'ala kuma ya sa ya huta inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatan Allah ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira kamar yadda jiya na faɗa a ƙarshen karatu na ce yi ba mamaki yau ko yau da gobe yi bayani a akan aƙidin yan shi'a kuma dalilan da zai sa babu yadda za a yi tsakanin musulmi da yan shi'a a haɗu gudu ɗaya a wannan kuma ina so da Allah duk wanda zai saurare ni ya saurare ni da kunni na basira da insafi da adalci sannan kuma mu ba da shawara musamman zuwa ga mutanenmu ahalus sunna wayanda suke saha ta da'awa shawara ta farko shine su dinga ta tahazibin kalamansu harkace su lokacin da za su sake magana idan sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala zai hana su amfani da kalma saboda tana ɗaukar ma'ana biyu mai kyau da mara kyau ya ce masu ya yi hallabi na amanu la ta ƙulu ra'ina ne na amfani da kalmar ra'ina wa ƙulun zurna ku yi amfani amma da kun buɗe ƙofa ta zagi da wanda ma bai iya karatu ba yana iya shigowa don yana iya zagi bai iya yin karatu ba sai an kura ba saboda haka muke ba da shawara ko kun ji an zagi malaman ku in dai zagi ne wani ya ce mutuncin su kakka ce bari nima in kafa kyamara wallahi ai ba yadda za a yi a wallahi sai mun rama to masu zagin asali dama abin da suke so a yi zage-zagen a sauka daga layin karatu a koma zage-zagen amma da yawa mutanenmu ba su gane ba su fahimci haka ba sauraka Allah ya ji ƙanshin jafar yana cewa mutum ne ka ƙure shi ka ƙura uban shi ka ƙura malamin shi abu mai ya rage dama in ba ya a shari'a ba abin da ya rage kenan iya abin da ke gurin su kenan kuma mutanenmu ba su gane ba kun ga wannan ni'imar da muke ciki a najeriya ta ba kowa dama ya faɗi albarkacin bakinsa wannan damar ke yawa wannan ta sa kowa yana fitowa ba maganin ilimi ake ba maganin zagi ake yi kun ba sa abu wannan ni'imar nan gaba wallahi za ta gushe saboda in wasu suka shigo rigar suka zo suna amfani da kalmomin da bala'i zai tashi a ƙasa yaƙi zai tashi a ƙasa to ita kuma gwamnati ba za ta zira ido a kunna wa ƙasa wuta ba daga ƙarshe dole za ta shigo a ce kowa ma ya tsaya so waɗanda suke ƙoƙarin su karantar da aƙida mai kyau su kuma yi bayani a gane aƙidar da take mummuna daga kishiyar mai kyau babu wanda za su cuci kamar su kuda ma mafi yawanci karantarwa suke yi ba karantarwa suke ba yi to tun da ba karantarwa suke ba in kun je kun janyo abin da an hana karantarwan waye ya cuku kai da kake karantarwan ko su da ba ka karantarwan kai da kake karantarwan kai ka cuci wanda dama ba karantarwa yake ba watakila wani daga kaɗe-kaɗe sai wake-wake, sai raye-raye sai wata munasaba a shekara da ya sa kansa in ta samu ya zo ya taron su ya gaba na ruwan shi aga kai za ka tuto so muna kiran mutane su fahimci wannan wato ni'ima din sannan akwai wani da ya zama wajibi mu jinjina masa waɗanda rama ne shi ne baban shi ne na kullum muna faɗa ita makarantar mu bambancinta da raguwar makarantu ba ta saba a jin shirin mutane a bakin ta ba Allah ce mana yi wasu sama'a rafa a ha wa wada almizan ya ce mana Allah ta daga filmizan Allah ya daga sama ya kawo ma'auni ya ajiye ce kuma kada mu ƙetare ma'auni da Allah ya ajiye don mun faɗa mun ce yan drama can gurin sun yi ba daidai ba nan sun yi kuma dama makasudin da ya samu ke wa'azi ga kowa shine kowa ya gyaru ko ana nan ana nan sai Allah ya kullo da shi kuma wannan gilashin da yake sawa da ke ya ci gaba da rafka gilashin nan ya ci gaba da rafko musu dalili sannan wannan nadin da yake ya ci gaba da kayan sa in Allah ya ga damar taimakon addini wanda duk ba yi tsammani wasu ya amfani da shi shi Allah haka yake lamarinsa kuma an daɗe ana musariyawu tsakanin malaman da suka karanta comparative da wasu daga cikin wancan bangaren amma hankalinsu bai tashi ba sai da ya kullu saboda su suna ganin renin wayo ma na ƙarshe ya za a ce wanda yake harka kaza shi zai fito yana ƙalubalantar su wannan abin da yake wallahi muna masa addu'a kuma muna tare da shi ɗari bisa ɗari yawa saboda wani zai ce eh an dirama sai mu ce maka ai nan ba drama yake ba addini yake ba kariya kuma kariya a lamba ta ɗaya ta ƙololuwa a janibin hakkin Allah shine tauhidi to a wannan janibin muna tare da shi abinda mutane ba su gane ba annabi ya ce mana yi aure a yayyafa kuma zan yi alfahari da yawan gobe alkiyama wallahi duk ƴaƴan da za a haifa in ji za su mutu da tauhidi babu shirka duk yadda suke da matsala ta mu'amala a rayuwa wallahi gobe alkiyama annabi sai alfahari da su a fahimci wannan a haifi mutum yana shan giya amma bai shirka da Allah yana tauhidi wallahi gobe sai annabi alfahari da shi a haifi mutum yana kaza yana kaza ma dama zai mutu da aƙida mai kyau ta bautawa Allah shi kaɗai bai haɗa kowa wallahi gobe alƙiyama annabi sai ya nufa hajji shi amma a zo a haifi masu muguwar aƙida wacce ta saba abin da annabi yake kai a zo a haifi tsuntsugu ko kuwa waye da waye duk ba suna daga cikin bala'in ba kuma ku kun sani a ma'auni na aƙida da rasu wa'annan da wa'annan da suke zuwa suna hallaka mutane da sunan malanta to kullum gara wanda ya cuce ka a harkar duniya da wanda ya cuce ka a harkar aji da wanda ya cuce ka a harkar duniya in kun je lahira Allah zai isa wanda ka mu daga wannan majalisi wannan dalilai da yake kawowa daga littafi mai tsarki ta gani ni ba sanin littafi mai tsarki ne ko ko dole in yadda a wannan bangaren shi yana iya yin abin da neman iya yi da ka Allah ya saka masa da alheri ya ci gaba da rafka gilashin nan yadda yake ya ci gaba da rafko musu dalilai sai sun kawo hujja Ko da ka Allah ya saka mai da alheri bayanin da ya sa zan yi faɗa abu guda goma suna da yawan gaske in lokaci ya bar zan ƙarasa an ban ƙarasa ba sai gobe saboda akwai wasu abubuwa da suke faruwa kamar yadda na faɗa a za su zuwa ga aƙida mana kyau billahi lazi gara cutar da yin siyasa za su su kashe kudin ƙasa don waɗannan in an je lahira akwai sakamako waɗannan ko in an je lahira to Allah karkata zai da wanda aka bi da waɗanda suka bi ya ce a wuta shine abin da zai faru to akwai wasu abubuwa da muke la'akari da su shi dai sabida a abu ba ƙarya ba ne hmm. sannan karatu ba ƙarya ba ne babu wani mutum a najeriya da ya isa ya ce wai ni ban san a aƙidar shi'a ba kuma ban fahimce ta ba babu ba zai taɓa yiwa ba mu ɓata lokaci sama da shekara 20 muna karatu akan abu mu mallaki littattafansu mu tara watakila kai ko littafi kwaya ɗaya nasu ba ka da shi wani littafin ma in ka san sunansa sai dai in mun faɗa za ka ji sunansa a bakin bakinsu sannan kuma mutum ya je ya yi ce mana wai yanzu wai kana buƙatar wai a haɗa kai da yin shi'a a in haɗin kai za a yi a kan yadda za a yi a ta zauna lafiya sai da alaƙa da addini wanda ma suka ce Allah uku ne kiristoci su ma a kira su da kiristoci kun gan mu kun san cewa ke yanzu wata maslaha ce ta kasa ba ta da alaƙa da da addini eh amma ba za ka zo ka kira su ba waɗannan mutanen ka kira mu kuma ka ce wai a zo a yi haɗakar addini lana a'maluna kuma lakum a'malukum eh ya amalu ala shakilati hmm. to inda aka samu matsala na farko su ahalus sunna Allah ya taimake su malaman mu magabata na farko abin da ka san yana da alaka da usul na aƙida. kafin magabata su gina shi sai da suka nemo masa dalili a Qur'ani da sunna sannan sai suka gina shi wannan yasa babban malamin shi a Kamalul Haidari yake cewa ita aƙidar ahlus sunna da aka gina ta yadda ka san wani gini aka yi masa da wani irin concrete kishi domin alaƙa ce da take da irin ribati ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata kuma wannan ƙa'idar da kuke gani ai za ku yanzu wasu daga cikin abin da suke yaƙa don su gina tasu aƙidar shi ne fahimtar magabata saboda sun san cewa aƙidar su ba za ta samu zama ba sai idan sun sa shubuha akan abin da yake da alaƙa da magabata ma dama wancan generation din babu shubaha to maganar ta kawo aqida ta ta karbu da sunan ingantacciyar aqida wannan bata bata so ba kuma muna gode ma Allah akan haka wannan dalilin yasa za ku ga galibin bangarori sukan haɗu wani lokaci wajen yaƙar sunna da ahalin sunna na aqida a wajen ahalin sunna guda shida ne hmm. na farko shine al-imanu billahi na biyu al'imanu bil mala'ika na uku al'imanu bil na hudu al'imanu bil rusul sannan na biyar sai al'imanu bil yawmil sannan na shida shine al'imanu bil qadar duk abin da ka sani na aqidar mu na sunna in an maka bayanin sa to daga wannan usul din ne guda shida reshi ne na wa'annan amma wannan shine asalin usul din aqidar ahlus sunna imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni sannan da rana ta ƙarshe sannan imani da Ya yasa hadisi dogo cikin sahihi muslim wanda wayancan mutanen guda biyu suka tashi suka tafi aikin hajji suka ce sun je ne don su haɗu da wani daga cikin sahabban manzan Allah ce ma qabila Allahu minhu Allah ba zai taɓa karɓa ba hatta yu'mina bil qadar hasi ya imani da kaddara in maƙala sannan sai yake haddasa ni abi babana ya karantar da yana nufin umar bin khattab sai kawo hadisin jibril dogo baina ma nahnu julusu inda rasulullah ittala alaina rajul wayannan usul din suna da ayoyi da yawa ayoyi guda biyu قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر kaga من amana billahi واليوم الآخر wal mala'ikati wal kitabi wal nabiyyi da kuma ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala biyu sannan Allah ya ambaci kaddara a cikin ayoyi daban-daban a cikin alqur'ani bayanin tafsiri Allah ya ce sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada sannan yazo halitta dan adam yace alam nakhluqukum min ma'in mahin جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر idan an ci abu rukuni shine abin da yanzu ba mun faɗa abu shida ba ka ce ka imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da rana ta ƙarshe sai a mutu a je lahira sai baka yadda da kaddara ba to yadda da imaninka da Allah da annabawa da littattafai da manzanni da rana ta ƙarshe ba zai ma amfani ba a lahira haka shi rukuni abinda in guda goma ne kai tafi lahira da tara saura ɗaya to yanzu rashin zuwa da ɗayan ya lalata tara shine bambanci to ahalin sunna waɗannan su ne usul na su. wanda su muke kira arkanul iman rukunnan imani to da yawan mutane jahilcinsu da sanin mai ce ce a ƙidar shi'a ba su san ta ina ne muka fara saɓani da su ba ta inda muka fara saɓani da shi'a su kuma suna da nasu rukunin imani wanda a kansa usulun imani igini akwai abin da suke ce masa a tauhidu ɗaya idan ka ji a tauhidu za ka ɗauka ko ka ta Allah ake nufi Abin da suke nufi shine kore ma Allah sifar da ahlus sunna ke tabbatarwa Allah hmm. sana abu na biyu annubuwa imani da annabta sannan abu na uku alma'ad makoma sannan akwai na hudu al'adul ilahi sannan na biyar sai al'imama imamanci wa'annan su ne usul na na shi'a guda biyar yanzu don allah kai mana adalci mutumin da dama min awwal yawmi ba mu haɗu ba da mu da shi sai da maka saba akan usul na addini mu muna da shi da shi yana da biyar don makar a haɗu sai kuma ka ce a zo a haɗu da shi eh? shin mu ne za mu haƙura mu kama abin da ke yake kai don a daidaita ko shi zai haƙura ya dawo kan abin da mu muke kai tare da wannan ga su da ayoyi wa a ƙur'ani hmm. shi kuma nashi in ka ritsa shi idan zai kawo maka ma ma'anan tauhidi ka ba shi dama ya kawo baha annabta makoma adalcin Allah in an zo kan imama to nan za ka samu cewa za a samu matsala Ali ta shi bulgidayi a littafinsa asali shi'a wa usuliha shafi na hamsin da takwas yake cewa a shi'a ta zaru fi arkanin islami rukunan akar sai ce wa huwa imama sai ce su yan shi'a sun ƙara rukuni na biyar na imani a cikin musulunci sai ce shi ne imama kulai ne wannan kenan a kun ga asalar kaso casa'in da biyar cikin ɗari da abin da ahli suna suke kai shi ko shi a kisi yasa suke don ba ma sa hmm. lokacin da muke da rukunnan imani guda shida su kuma sai suka kishinci ahalus suna biyar suna wata ɓangaren shika-shikan musulunci sanda ahalis suna suke da shika-shikan musulunci biyar sai su kuma yan shi'a suke da guda shida don ba masa so a haɗu hadisi ya zo cikin usulul kafi da kulaini ibuɗe a mujalladi na biyu shafi na shakara? ya kawo da ijlal bin abi salih yake qultu da abi abdullahi aw ibni yaddani ala hududul iman akan hudud na imani sai yake masa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga dai kenan ko sannan wal iqrar da kuma yin kirari bima jaa bihi min indillah wanda dai ya kunshi shahadatu an la ilaha illallah sannan wa salawatul khams biyu wa ada'uz zakati uku wa saumar ramadana hudu wa hajjul baiti biyar sannan sai wa walayatu waliyina wa adawatu aduwina wa dukul ma'a salihina aikin haji sannan sai abin da suke kira wulaya to menene ma'anan wulaya da imama ahli sunna duk mun sani kuma wannan wulaya din da imama din sai suka kawo wani irin ƙarfi suka ba ta cewa tana gaba da kalmar shahada wannan haka yake ba baka sani ba Allah ka tambayi wanda ya sani don haka Allah ya ce maka fasu fasalu da kira in kuntum la ta'ala to shi cikin musulunci a gurin in shi a daga yau ka ji ba biyar ba a irin naka kai musulmi guda shida ne shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah sallah azumi zakka aikin hajji sai kuma al'ulaya. rukunan imani a gurinsu guda biyar ne A tauhidu al-nubuwa العدل الإلهي في عينه وسوء الإمام sannan sai al'adul ilahi sai al'imama tare da duk saɓani da rigima da muke da ‘yan ɗari ƙunna wayannan ɗin da na faɗa na shi ne tushen aƙidun ahadu suna da mu da su ba ma rikici akan wannan ce sa in ka ga ɗan ɗariƙa yana cewa gara ɗan shi'a ko dai jahilin ɗan ɗariƙa ko kuma munafikin ɗan ɗariƙa wanda ka ji yana ce maka gara ɗan shi'a da ahalus sunna to kakka raba ɗan biyu ko munafikin ɗan ɗariƙa ko jahilin ɗan ɗariƙa amma asalan da shi'a da raguwar musulmi ba cikin da aka haɗu wannan na kawo maka asasi na farko daga zainul Abidina suka faɗa suka ce ya ce inna afdalal baqa'i ma bainar rukun wal maqami inda yafi ko ina a doran ƙasa shine bainar rukun wal maqam a can ɗakin Allah suka ce walau anna rajulan da ake akwai wani mutum ummira ma ummira nuhin fi umihi alfa sanatin illa 50 ama da za a raya ka shekara dubu ya nahara kana azumi da rana wai kumun lai wai sannan ka bauta ma Allah a can wurin a can kake iyamun lai sun malaki Allah bi ghairi walayatina lam yanfa'u dalika shi'an sannan a zo lahira ba kai da wannan wilayar ba to rayuwar kai shekara dubu a dakin Allah a can kake bauta ba zai ma amfani ba ko menene wilaya min imama kusan abu ɗaya ne al'imama wannan ya zo cikin amalin sadu shafi na 154 da kuma uyunin akabar shafi 270 da menene imama akwai mutane guda goma sha Bayan da shi'a suke da da cewa bayan annabi ya bar duniya su ya kamata su shugabanci sai sahabbai suka zo suka yi taro sai aka kwace sai aka naɗa abubakar mutum na farko shine ali bin abi talib na biyu alhassan bin ali na uku al-husayn bin ali na hudu zainul abidin bin ali bin hussein, na biyar al-baqir na shida as-salih na bakwai al-qadim na takwas ali bin musa ar-rida na tara muhammad bin ali bin musa ar-rida na goma shine al-hadi na sha ɗaya al-askari na sha biyu ibnu muhammad bin al-hasan wanda shi ɗan shi'a suke cewa mahadi kuna wa mm. to hatta fa wajen mahadin da ahli sunna suka yi imani da shi a littattafai suke jira wanda annabi ya bayani ya fa saba fa da mahadin da yan shi ake magana ba suna da bambanci wannan akwai bambanci da haka wannan shine wato sababi na farko daga cikin ainihin wato asbab da yasa babu yadda za a yi a haɗu da ragowar musulmi da su daga in baka sani ba kai jahili ne ba kai karatu ba ko kuma ɗan san zuciya ne dalilin da ya sa ba za mu yadda ba da sunan haɗuwa a yaudari mutane dalilin shine tun daga asasi na da dama ba a tare shika-shikan musuluncin su guda shida ne na biyar rukunan imanin su guda biyar ne namu guda shida kuma duk sun yi haka ne don suke shiyanci halin suna? Hmm. namu gasar da dalilai a cikin littafin Allah da sunan manzon Allah nasu kuma ba za su iya kare waɗannan ba sannan a gurinsu duk wanda kuma bai yarda da cewa waɗannan mutanen guda goma sha biyu ba su Allah ya naɗa su za su shugabanci ba annabi ya duniya Ko kore su maka mu'amala biyu su yadda hukuncin ka hukuncin munafiki ne a yi mu'amala da kai ta zahiri a matsayin kamar musulmi munafiki amma in an je lahira za ka dawwama wuta ko kuma a'a hukuncin ka hukuncin ka kafiri ne kai zahiri da bayyane wannan shine asasi na farko ya kamata mutane su sani to ba mu sani ba shin idan saboda kati suna cewa la ilaha illallah suna sallah ai za mu yanzu ba abin da yake faruwa a social media ba yana tayarwa da mutane hankali kafarta mutane idan Allah da kafarta mutane na yanzu da kuma kafarta sahabban annabi wanne ya kamata ya tayar maka da hankali in dai saboda kalmar shahada da sallah ne kake jin dace ba a ce mu wani kafiri waɗannan fa kalmar shahada annin annabi su karɓa sallar kuma annabi ne fa limamin su wa ala asihim shugabannin waɗannan mutanen fa lamba ta ɗaya abubakar da umar waɗannan mutanen an ce ba a yadda da musuluncin su ba da imanin su to sai kuma kai yanzu ka ce ba ka da musuluncin wani da imanin na yanzu to hmm. wani yana ganin ai ka zaba ba ba ka son zaman lafiya zan zo zan ba da misali akan wannan wannan abu na farko kenan abu na biyu shine littattafanmu na hadisi daban littattafansu na hadisi daban ahli sunna muna da littattafai guda tara da suka fi shahara akwai aljami'u sahihul musnadu al-muktasar min umar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi littafin al-Imam al-Bukhari al al-Bukhari ya rasu hijira 256 mutumin da ya tafiya sama da kilomita 20 a ƙasa dan yi wa sunan manzon Allah hijira wannan dalilin ya tare Imam al-Bukhari har ya bar duniya ko aure bai ba daga fitowar shi daga Bukhara zuwa ina zuwa ina tafiya a ƙasa tsakanin raƙumi da doki da waye sama da tafiyar kilomita dubu ashirin a ƙasa amma yau sai ga wani sai ya miƙe kawai sai ga nuna ya fi alimamin bukari san annabi wadda ka ga wani hadisi na faɗa aljami'u المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله Wa الله عليه وسلم وسننه وأيامه wannan shine sunan littafin al-Imam al-Bukhari shi yasa in ka karanta sunan idan ka tafi bukari ko ka ga hadisi a ciki wanda bai cika ka'idar sunan da ya tsama littafin ba a ka'ida bai cikin hadisan da malamai ke ɗauka yana cikin hadisin bukari littafi na biyu sai littafin al'imamu muslim shi ma sunansa al-musnadu as-sahihu al bi naqli al-adli an adli ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma haka wani ya dauka sahih bukhari sahih muslim in kace mai da Allah ne cikakken sunan bukhari da sani ba amma ya zo ya shiga cikin hadisan ciki ana rigima da shi sunan ma bai riga ya sani ba al-imam muslim ya rasu 261 sai al-imam tirmidhi yana da littafi sunan tirmidhi ya rasu 279 sannan sai al-imam abu dawuda yana da sunan dawud sunan abi dawud ya rasu 275 shine littafi na hudu na biyar sunan ibn mada al-imam ibn mada ya rasu 273 shi al-muwatta al-imam maliku maliku ya rasu 179 sai musnad na al-imam ahmad al-imam ahmad ya rasu 241 sai malami ɗan nan su ne littattafan da suka fi shahara na hadisi guda ta takwas ko tara sannan ɗan suna da nasu littattafan na hadisi akwai alkafi na kulani kulani ya rasu 329 haka kusan yaro bayan duk waɗannan malaman domin al'imamu darimi shi ne kusan malami al'imamun da ta yi su 300 da 303 to littafin da suka fi ji da shi a duniyar hadisi gaba ɗaya Shi ne usulul kafi na kullum ke kullum ya rasu 329 littafi na yana da wajen hadisi kusan 20 na biyu shine man la yahduruhu al-faqih na ibnu babu al-qulli ya rasu 381 sannan littafi na hudu shine tahzibul ahkam na dusi dusi ya rasu 360 sannan al-istibsar nashi ne shi ma haka sai alwafi rufaidil kasani shi ya rasu hijira dubu ɗaya da tasa'in da ɗaya littafi na shida shine biharun anwa aljami lidurar akabarin a'immatul atahar na muhammadu bakir almajlisi muhammadu bakir almajlisi ya rasu hijira 1111 wasa'il shi'a li tahsil masail shari'a na hurr al ya rasu dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hudu sannan sai mustadrakul wasa'il na tabarisi ya rasu dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin nan in ka haɗa su ne alkutubu samaniya na hadisi a wajen Mu budan allah littattafansu na hadisi daban namu daban kuma ka ce a haɗu saɓanin yan ɗariƙa littattafan hadisin musu ne dai nasu in ɗan ɗariƙa zai yi rubutu cikin bukari da musulun ta gane shi ne zai ji wasu abubuwan shi kuma yau yanzu ta taɓa ganin a zo ana maganan haɗin kai a ga cikin yan ɗari wanda ya riga ya bayyana kansa ya ce ƙiyar komai allah ne ya taho haka zai duba shi ma ya san ba wanda zai yarda da wannan aƙidar ana haɗin kan musulmi mai maganan wanda kuma ya riga ya bayyana wa duniya ya ce komai allah ne kuma gan shi ya taho shi ma ya san wannan ba kidar musulmi ba ce da za a iya haɗaka da shi shi ma ya sani amma wanda ya ce shi bai yarda ba kaga ba za mu tura mutum matakin da ya ce shi bai yarda ba wayannan su ne littattafansu guda takwas to ba mu haɗa a kan ba a littattafai na hadisi nasu daban namu daban kuma ka zo ka ce a haɗu a ina za a haɗu ku sai ka dawo dalili na uku daga cikin dalilan littattafan tafsiri a wajen ahalus sunna ba sai na faɗa maka ba littafin tafsiri na farko da aka fara wallafa mafi muhimmanci shine tafsirin al-imam ibn jarir tabari wanda ya rasu hijira 310 dawo suna da littattafan tafsiri zan faɗa guda bakwai mafiya muhimmanci akwai tafsirin ummi ali bin ibrahim bin hashim al wanda ya rayu a karni na uku ya rasu 329 yana nan littafi ne na tafsiri mujalladi uku kuma alhamdulillah dukkan littattafan da nake faɗa maka waɗannan na shi'a yanzu ba wai labari ba ne a'a littattafai ne da Allah ya rufa mana asiri yanzu mana da su mu mallake su kuma su ma sun san akwai shi yasa su ma sun san lokacin da muke ja in ja da su wasu daga cikinsu a shafin sarki wallahi wata matsalar sai na tabbaɗe ta suke tafiya bincike su ma sun sani wannan littafin tafsiri na farko da aka fara rubutawa wanda ya rubuta wannan littafin an fahimta yi shi Aliyu bin Ibrahim al-Quhmi shine malamin kulaini mai wancan littafin usulul kafi malamin kulaini ne ma'ana shi kulaini mai usulul kafi dalibi ne na mai wannan tafsirin Aliyu bin Ibrahim al-Quhmi dalibin salli. wannan littafin na tafsiri a matsayin shine littafin tafsiri na farko ko yana daga cikin na farko farko a shi'a hatta ba a tsakaninsu sai da aka zo ana saɓani wajen jingina tafsirin zuwa ga Ali Ibrahim al-Qummi wasu malaman shi'a su tabbatar wasu su kuri sun san hikiman haka sau da ka ɗauko kai wa ɗan shi'a hujja da abin da ke ciki sai wani ya ce maka to ai a malaman mu ma akwai wanda suka ce littafin bai ba na wani bane a cikin malaman da suka tabbatar da cewa suka jingina littafin zuwa ga shi Ali bin Ibrahim al-Ummi tafsir al akwai Ahmad bin Ali al najashi sannan akwai ash Tusi akwai al-Allamah al-Hilli akwai at akwai Ibn Shahr Ashu wayanda suke kore cewa littafin ba ma na ummi bane akwai Aga Barzaq as-Saharani akwai Muhammad bin Hadi Ma'arifa sannan akwai hashin ma'arufin hasali wannan shine littafin tafsirin farko hatta akan wannan littafin ma sabani ake ce ma na wani ne ko ba na wani bane yanzu ka taba jin duniyar ahli sunna suna sabani tafsirin ibnu jarir tabari nashi ne ko ba nashi bane to littafin tafsirin farko ma yanzu rikici ake yi tsakanin in shi ashin na wani ne ko ba nashi bane wasu su tabbatar sai nashi ne su a'a ba na nashi bane wannan shine rigimar da ake tsakanin su littafi na biyu shine majma'ul bayan fi tafsirin qur'an na alfaqihu wal mufassir shi'i al-fadl bin al-hasan as-sabri wanda ya rasu jira 469 wanda aka haife shi 469 ya rasu 548 shine littafin tafsiri na biyu cikin mafiya muhimmancin tafsirai a tafsirin shi'a littafi na uku akwai at-tibyan fi tafsirin qur'an na Muhammad bin Hassan Asusi wanda aka haife shi 385 ya rasu 500 sannan sai littafi na hudu tafsirul ayyashi allafahu abun nadar muhammad bin mas'ud ayyashi as-sulami askar makanji wanda aka fi sanin shi al ma'aruf bil ayyashi hmm. ya rasu 320 sannan sai littafi na biyar as fi tafsir kalamil wa وفي تفسير كلام الله الوافي أو تفسير السافي لك ولا تفسير ينا دك سكين لتتفي وإن ما لمن يا رسول دقبايا أقرني شكرة تدبو إيد التسعين شين تفسير نبير أقول البرهان في تفسير القرآن هنا واتو حاكم البهراني wanda aka fi sanin shi da al-burhan fi tafsirul qur'an ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari da bakwai sannan akwai tafsirul shubbar na abdullahi bin muhammad rida bin muhammad ali shubbar ya rasu dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyu wannan yana daga cikin manya-manyan malamai masu tafsiri da aka tafsirin nan ya zama yana da sunaye akan faɗa a ce masa shafaqu tafsir akan ce masa al-jawharu samin fi tafsir al-qur'an al-mubin shi wannan tafsir safi din yanzu wa'anda littattafan mu na tafsiri daban nasu na hadisi wa daban kuma ka ce haɗu to ina za a ga ba inda za a yi ne ba inda za a to yanzu zan zo zan ba da misali ta fuskar tafsiri kawai matsala ta hudu daga cikin dalilan da zai sa ba za a haɗu ba Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana a siyaƙi na yaƙin ƙudu da aka ji aka samu matsala ya ce wa sahabbai wala qad kuntum tamannawna al-mauta ana gurin Allah ya kawo ranar da za ku mutu ku yi shahada Allah ya ce faqad ra'aytumuhu an tuntun tanzuru a ranar ne aka zo ana yada labarin cewa manzon Allah ya mutu wanda goyoyin wasu suka nemi su sanyi Allah sai kawo labari da shar'i sai ce wa ma Muhammadu illa rasul kaga wannan mubtada da kabar ne an kawo illa ne saboda al'asr dan a nuna maka cewa wannan jumlar da aka kawo aka ce wa ma Muhammadu kasta dauka manzon Allah yana da sifa ta Allah ba zai mutu ba Allah sai ce illa rasulun qad khalat min qablihi rusul manzo ne shi manzanni sun wuce gabanin shi wannan dalili ne cewa shi ma zai bar duniya ma zuwa ga Allah sai Allah ya kawo sharadi ya a fa mata yanzu inda annabi zai mutu ku kaddara haka sharadi ne an kutila koda a gurin yaki yanzu a kashe shi in qalabtum ala aqabikum wannan sai zama dalilin da za ku juya baya ku bar addini Allah sai ya ce wa manyan yanqalib wanda ya juya ala ilayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayyidillahu shakirin sannan Allah sai ya ce musu wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabun mu'ajjala ai bai yiwa ga wata rinta musu littafi ne rubutacce da Allah ya annabi lokacin da zai bar duniya yayi wallahi ba wanda ya isa ya hana ya bar duniya su ya bata to wannan to sai wayannan in shi an sai suka ce wannan labarin da Allah ya bar afa in mata yanzu idan manzan Allah ya mutu an kutila ko aka kashe shi sai suka ce wannan ya nuna cewa manza Allah ba mutuwa zai ba kashe shi za a yi to amma suwaye za su kashe shi su ne Aisha da Hafsa da haɗin bakin Abubakar da Umar wannan yana cikin tafsiransu kuma zan kunna maka anan zaka ji ba da larabci ba sai na maka fassara da Hausa ana wannan karatu to sai ya zo cikin wannan tafsirin na ayyashi da muka faɗa cikin jerin tafsiransu guda bakwai ɗin nan mafiya muhimmanci cewa ya a tadaruna ko tadaruna mamatan nabi suka kawo ruwaya har zuwa ga imami yana cewa kurkun san cewa manzan Allah bai mutu ba A tadaruna mamatan nabi sallallahu alaihi wasallam a uqutil kun san cewa manzan Allah ba mutuwa yi ba kashe shi aka yi sai suka ce inna allaha yaqulu ta auku tilan qalatum ala bikum sai ce fa sun qabla al mauki. sai ce sai aka sawa annabi guba kafin ya mutu sai ya ce innahuma huma qabla al mauki yana nufin su biyu nana Aisha da Hafsa sun suka sawa annabi guba fa qulna huma sai muka ce to tunda haka ne da nana Aisha da Hafsa nan. wa abuwaihima sharru man khalaqa Allah suna daga cikin mafi sharrin abin da Allah ya halitta yanzu ba kwanan nan ana ta a akan takalmin annabi ma Allah duk kowane magidanci ya auna bi yadda takalmin ka yake da kima a gurinka, ka Allah takalmin ya kai matarka da ɗanka eh bai kai ba ko to sai yanzu ko mace ce a gidan kulab aka ce ta ɗauki kwalba ta buga wa saurayinta ta kashe shi ta san kowa yan kula ɗin 'yar iska ce mara mutunci ta ƙarshe don Allah yadda musulmi suke jin annaba a zuciyarsu sai aka ce maka ga wata mata ita ta sawa annabi pozin guba ta kashe shi ya za ka ji wajen alaƙarka da wannan mata mutane duk ƙarya suke yi wajen maganar da an faɗa abin annabi kowa ya taso yi yi wayannan fa wayanda suke wannan da'awar ne suna nan saha kuma suna daga cikin wayanda suke ganin su masoya ma'aiki ne to bari wannan akwai abin da zan kawo a cikin suratul tahrim a karkashin wannan zan kawo wannan yanzu wannan shi a saurara a jiki wannan da da ba mu Allah ya maka da da يتابع يتابع تكتب لهم فعشان كده أجدنا من بحثنا أنا أنا أجدني أجدنا من بحثنا كيف تقول هاي؟ كيف تقول هذا كده أنا من بحثنا ganin yana tambaya ka san waɗanda suka dama guba suka ba annabi ya share mutu eh ka san su yau inda zan fito in kalli wani babban malami a Najeriya misali in kira ɗahir rubuce in kira sunan mamarsa in ce ita ta ba mahaifinsa guba ya shaye mutu ko in kira shugaban ƙungiya na nan da na kuma yan kungiyar su tabbatar wallahi ƙarya nake har duniyar social media sai ta kama da wuta yau haka ne wannan fa matar annabi muhammad ce ake faɗa ake cewa ta ba annabi guba ya sha ya mutu kuma waɗanda suke da wannan aƙidar sai kuma wani je ɗauko sai cewa ba a haɗa kai to yanzu shi wannan da bai fito da aƙidar nan ba bari mu sa wanda ya fito da abun fili ku ku saurari wannan kun tattauna za ku kashe annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wannan na yi sa na bari wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashaful asara wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar suka shi manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi salatu da ya haura mu shekara uku baya yana nan mun ba da dalilai har a cikin kun ji abin da shi wancan saboda sa iya ya kasa fito da shi fili inda sai mun kunna na larabci mun maka bayani kalma kalma don za mu wuce ba da larabci ake faɗa ba da hausa ake faɗa matar annabi muhammad ita ake faɗa ana cewa sun haɗa baki da abubakar da umar da nana aisha da hausa sannan kuma kowa ana faɗar wannan hankalinsa a kwance har ma wani yana tunanin wai masu wannan aƙidar wai a zo a haɗa kai da su ko a yi ne wannan cin amanan ne mu ba za mu bari a yi da ruwa yawwa abadan in ba haka ba da muka karanta na aƙida bai ma da amfani wala bai da amfani kuma na rantsi da Allah duk malamin da zai je ta ya zo ya ce a zo a haɗa kai da shi'a billahi labi ya ta amana al'umma in ba a iya zuwa a ce wa shugabanku a kira mamarsa da a ce a yanzu yau duk wani shugaban kowace kungiya a kowane bangare a Najeriya yau in aka fito aka bayyana wa duniya aka ce mahaifiyar wannan malamin ta ba mamar shigo ta kashe shi billahi lazi ko an ko an so an yadda mahaifiyar wannan malamin yar iska ce mutuniyar banza ce kuma mutuniyar banza lamba ta daya to idan a gaba garin mutane duk wanda aka ce an ba shi guba ya ci ya mutu wannan shine matsayinsa lala ya kace amma ni aka zo aka jefi mamarka a duniya aka ce mamarka ta ba ubanka guba ya ci ya mutu tana jirgin wanda ya haka ya ce ta mutuncinka musamman a lokacin da kake da tabbas ya yi na Aisha wa Hafsata sai da ya kawo da suna sai ce la'anatullahi alaihima ce Allah ya tsine musu wa ala abuwaihima ta yaya za a yi muna da waɗannan littattafan muna karanta waɗannan abubuwan sannan ka ce ka kira mu wai a zu sai ce yace qatalata rasulullahi sallallahu alaihi sai yace kana sababu nuzuliha anna rasulullahi wai dalilin saukar wannan ayar manzon Allah ya kasance fi ba'ad buyut nisa'i a sashen ɗakunan matansa wa kanat mariyatul qibtiyya ma'ahu taqdumu Mariya qibtiyya tun da kun san bayyawa tana tare da annabi tana masa hidima wa kana zata min fi baiti hafsata wata rana annabi yana ɗakin na na hafsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi amfani da na mariya fa alimat hafsatu bidalika tun da baiwa ce kuma ya halatta yin alaka ga macen da take baiwa kamar yadda ya halaka yin alaka ga macen da take wa ya to da nan hamsa ta dawo ta gane wani abu ya faru fa gadi ba sai ke fishi wa aqbalat ala rasulillahi wa qalat ya rasulillahi sai ta fuskanci annabi tace masa fi yaumi wa fi dari wa ala firashi a rana a rana ta sannan a daki na akan shimfiɗa ta Su fastaha ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama minha sai annabi ji kunya fa qala sai ce mata kofi kami fa da haramtu mariyata ala nafsi kinna wannan matsalar ta faru kin sanna na mariya halacce gare ni to ni na haramta wa kaina ita wala ata'aha da ata'uha ba'da hada abadan bazan sake takunta ba da yau wa ana ubdi ilayki sirran to zan faɗa miki wani sirri wa in abatti in fa in anti akbarti bihi kin kika je kika bada wannan labarin da zan baki ku fa alayki la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in kinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya su tabbata a kanki qala sai ta ce na'am ma huwa ta ce wa annabi faɗa min wani labari ne qala sai manzo Allah ya ce mata wa inna ababakar yalil khilafata min ba'di abubakar zai khilafanci bayana thumma min ba'dihi umar abuki sannan bayansa sai umar babanki faƙalar sai ta ce man ka bi hada waye ba ka labarin za su shugabanci ƙalar sai ce allahu akbara ne allah ne ya baɗa mun cewa za su shugabanci a akbaran hamsatu aisha ta min yau mai habi zalika a wurin da annabi ya faɗa mata yake kar ta faɗa kuma ya ce in ta faɗa tsinuwar allah da mala'iku da ta mutane su tabbata a kanta ta fita ta ba na na'isha labari kaga ta zama wa kaga ta zama tsinanniya shikenan wa akbarat aisha tu ababakar ita kuma na aisha sai ta ba abubakar labari faja'a abubakar ila umar fa qala lahu sai abubakar ya zo wajen sai na umar ya ce masa inna aisha ta akbarani an hamsata kaza na aisha ta bani labari ta ce hafsa ta faɗa mata kaza wala asiqu bi qawliha amma ban aminta da maganar ta ba fasal anta hafsa kai ka tambayi hafsa da kanka fada'a umar ila hafsata fa qala laha sai zai ce mata ma hada allazi akbarat aisha anki aisha me gaskiyar labarin da na aisha ta faɗa tace sai kika faɗa fa ankarat dalika sai ta musu wannan abin da ta faɗa din wa qalat ma qultu laha min dalika sha tace ban ce mata kuma fa qala laha umar sai umar yace mata in kana hada hakan fa akbiriniha hatta na taqaddama fi in dai da gaske ne kin faɗa mata tabbatan man daga nan mu san me zamu fa qalat sai hafsa tace na'am ina eh, na faɗa mata qad qala zalika rasulullahi tabbas annabi ya faɗa haka daga nan ne fastama'a arba'atun ala an yasummu rasulullahi sai matan nan da abubakar da umar da hafsa da anaisha sai suka taru suka ga ya za a isa samu annabi guba su kashe shi da aka fa nazala jibrilu ala rasulullahi to dalilin da ya sa wai annabi ya haranta wa kansa mariyatul qibdiya Allah ya saukar da wahayi ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu yanzu wace ce ta halatta gare shi mariyatul kifiya yanzu dalilin da yasa ya haramta wa kansa ita shine wannan kisa amma muhallu shahi shine sun yi taro sun sa an kashe shi a cikin wannan tasirin nashi na Hashimul Baharani da zo wajen a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikat bil qati'a ya kawo isnadi daga Mansur bin Hadin an Umran yace samitu aba abi waja fir'aun wa man qablahu sai ce waja waja fari alaihi salam ya tsara waja fir'aun ya ani as-salis fir'aun ya zo shine na uku wa man qablahu wal mu'tafikati bil qati'a qala sai ce qablahu al-awlayn al na farko guda biyu abubakar da umar wa man na shine umar sannan wal mu'tafikati sai suka ce al-humaira ya ani aisha ita ce wal mutafaqati bil khati'a haka fa suke tafsiri fa haka yake rubuta a tafsirin mutanen nan ɗan uwa saboda lokaci yanzu ya kamata mu tsaya nan na faɗa abu guda hudu tare da wannan gabar ta matan annabi tana da muhimmanci yanzu gobe dan karasa a nan za ku ji inda su a nan sun ce an ba annabi guba ya ci ya mutu amma zazzaki an ba shi guba bai mutu ba ina da wannan to da aka gobe wannan gabar zan karasa ta ita ce ta hudu to zan karasa a gurguje da izinin Allah gobe zan tafi dalilan su zama tilka asharatun kamila dalilai guda goma a ɓantaro daga cikin dalilai kuma kowa ya sa wannan a zuciyarsa yake eh? Wayan can mutanen suna la ilaha illallah aka ce ba a yadda da musuluncin su ba yadda suna la ilaha illallah aka ce baka yadda da nasu musuluncin ba kai ma haka ba mai yadda da naka ba ba shi kenan ba hadihi bi shirka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wanda haka ina kira zuwa ga mutanen ma'adus sunna Allah su yi hakuri su kauce ma zage zage a yi kokari a tsaya a dinga baje hujja da dalili ilimi in kuka ce za ku dinga biye mu wani dan yayi zagi sai kun rama to wallahi shi za ku taimaka dan wallahi in ana zagi mutane ba za su gane gaskiya ba saboda haka ni ina ba da shawara duk yadda wani zai zagi wani malami ici mutuncinsa dan Allah a yi hakuri a kau da kai a yi kokari a tsaya duran karatu sai shi ne abin da ya kamata a ce ahalus sunna yana tuciya da shi hmm. wannan ne shi wasiyata abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda ne kuskure kuma Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya Allah ka yi wa shugabannin mu albarka Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka sanya tausayi da rahama da imani daga zukatansu inda aka fara samun sauki akan matsalolin tsaro Allah ka tabbatar mana da wannan saukin muna roƙon Allah inda ba a samu sauƙi, ba Allah ka kawo mana ɗauki a samu sauki wayannan rigingimo na tsaro yadda da suka fara Allah ka nuna mana ranar da su kai ƙarshe wayanda suke da hannu a wayannan rigingimo in ka ilimin Allah za su shiri Allah ka shirye su in ba za su shiri ba Allah ka shagaltar da su da fitinar ta al'umma za ta zauna lafiya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali a yankunan mu da ƙasar nan gabaki ɗaya Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wa hatta la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين